Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau talata goma ga watan Nuwamban shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Ibrahim da kanun labarai. To baba makeri kamfanin har hada magungunan nan na Pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90 cikin 100. Yau masu ɗauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan goma bisa ga alkalman jami'ar Johns Hopkins. Sannan hukumomi a jihar Kassala ta kasar Sudan sun rufe kan iyakarsu da kasar habasha saboda garuwar zaman ɗarɗar a yankin tigray na kasar ta habasha kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan ta'adda na ci gaba da kai hare-hare a jihar sokoto lamarin da ya sa masana ke ganin ya kamata a fito da sabon salo na yaki da miyagun mutanen da inda mutanen nan suke da inda suke biyowa da inda suke zama su planning da sanda suke biyowa dole ne sai an san wayannan kafin a san yadda za a ci musu saboda babu yanda za a yi baka san cuta ka san maganin sa gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya kamu da cutar COVID-19 har ya riga ya killace kansa kamar yadda kwamishin ya yada labaran jihar ta bayyana da wannan yamman kuka ga cewa ya sa shi a fitar handle din shi kuma ya yi magana da mu ya bayyana mana cewa ko da ya kamu da eh, cutar corona yana cikin condition mai kyau. A yau za mu ci gaba da kawo muku shirin tsaka mai wuya da ke dubi akan harkokin siyasar Ghana da take shirin yin zaben shugaban kasa a ranar bakwai ga watan Nuwamba. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yawan masu ɗauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan goma bisa ga alkaluman jami'ar Johns Hopkins. yayin da kasar ke fama da yaduwar annobar da ta game duniya fiye da yadda ta taba gani a baya cikin makon da ya gabata amurka ta yi ta samun karin masu dauke da cutar wajen sama da dubu ɗari kulle yomin wanda ya rubanya adadin da ta yi ta samu kulle yomin a watan da ya gabata yanzu mutane kimanin ɗari tara ne ke mutuwa a amurka sanadiyar cutar kulle yomin jihohin yankin tsakiyar yammacin kasar sun fi fama ta yadda ake ta kwantar da mutane a asibiti fiye da yadda aka yi a baya a halin da ake ciki kamfanin harhaɗa magungunan nan na pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin covid-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90 cikin 100 wanda hakan ya zarce abin da aka zata a baya wanda hakan kuma ya zama wani labari mai kyau kan yakin da ake yi da cutar corona Ciyaman ɗin kamfanin na Pfizer, Albert Bula ne tare da kamfanin da ke taimaka ma Pfizer, Biotech, suka yi wannan shelar jiya litini game da mataki na uku wanda shine na wajejen ƙarshe na binciken da suke yi kan wannan rigakafin nasu. Bayanin nasu na cewa binciken da aka yi ya nuna cewa rigakafin na da ingancin fiye da kashi 90 cikin 100 wajen kare waɗanda suka sha muddin ba su ɗauke da cutar tun farko. babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a amurka dr anthony fauci ya faɗi a wata hira da manema labarai jiya litini cewa wannan sakamakon a ta bakinsa abun mamaki ne hukumomi a jihar kassala ta kasar sudan sun rufe kan iyakarsu da kasar habasha saboda karuwar zaman ɗarɗar a yankin tigray na kasar ta habasha cikin 'yan kwanakin da suka gabata mukaddashin gwamnan jihar takassala Fasal rahman al-amin ya ce kan iyakar zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da kura ta lafa a yankin tigray na kasar habasha wadda ba ta da nisa sosai daga jihar kassala ranar juma'ar da ta gabata ne firaministan habasha abiy ahmad ya bayyana cewa sojojin kasar sun kaddamar da jerin har-haren jiragen sama kan mayakan yankin tigray da ke arewacin kasar inda suka lalata rokoki da wasu manyan bindigogin atilare al'amun ya ce jami'ai a jihar ta kassala sun kafa wani kwamiti wanda zai rika sa ido kan maƙetarar wed halio da ke kan iyakar sudan da habasha sannan ya ce hukumomin sudan za su taimaka wajen tsugunar da farar hula masu ƙoƙarin tserewa daga tashin hankalin da ke faruwa a habasha. kafin Ibrahim ya kawo sauran labaran duniya. A daidai lokacin da helkwatan tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun damke mutane biyu da ake su da safarar makamai a jihar Sokoto. Sai gashi al'ummomi na fuskantar hare-hare 'yan bindigar. Masu sharhi a kan lamarin tsaro na ganin ya kamata gwamnati ta kafa wata rundunar tsaro a cikin jeji. Kila za a samu damar shawo kan matsalolin ayyukan ta'addancin domin akasari daga cikin jejin ake tsara su. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. harin baya-bayan nan shine wanda aka kai a gundumar na ta karamar hukumar mulkin tambuwal inda mahara suka yi da mikiya a wani ƙauye suna ta harbe-harbe ardon na alhaji shehu garba ya yi bayanin yadda abin ya faru suka shekaran jiya ɗaukowar mutanen gwandu a sun kai kyantar su nan. To kuma sai ga jiya sun zo a ƙasa ta nan wani gari wanda aka ce ma bangi. Suka suka zo na yana jin suka zo suka kama mutum biyu kuma eh, sun ka halbi wani mutum wani yaro guda sun ka bubuge yaro guda sun ka bubuge yaro guda yanzu ka zo suna su waɗanda suna asibiti. amma da wannan biyu suna can hannun sai baka amma da yan sanda sun toji biyu ya ta wannan na hada shi da waɗanda sun kasan wuraren sun ta ban san ba mu za a kwashe ba mutanen ƙananan hukumomin da ke yankin na kudancin Sokoto sun tabbatar da cewa yanzu yan bindiga sun sarki wannan yankin inda ma wani lokaci akan gasu akan babura suna yawo a cikin jeji kamar yadda wani wanda ya gansu kuma bai so a bayyana sunansa ba ya bayyana. Za muna gonanmu da ke nan lamba ya bora da lamba mazuru bayan mu hawan sifawa kawai muka ga mashina suna fitowa daga cikin daji kusan su goma to lokacin suna fitowa daga cikin daji sai sun ka ga 'yan sandan nan da ke zama checkpoint din nan sai sun ka sace koma cikin daji sun ka kalle mun kalle sun ka wuce kawai sun hau titi sun ka wuce banda ma da muna hankali muna tunanin ko mu duke cikin gero ko mu gudu to sai dai Allah dai bai ba su dai iko yi mana wani abu ba kawai sun ka wuce wannan na zuwa ne lokacin da da kutar tsaron Najeriya ta fitar da wani bayani wanda ya ce dakarun soji sun damke mutane biyu da ake toma da safaran makamai ga 'yan ta'adda a yankin Tangaza ta jihar Sokoto tare da hallaka wasu 'yan ta'adda biyu a jihar Zamfara. Dan majalisar wakilai mai wakiltar kananan hukumar gudu da Tangaza yusuf isa kurdula ya tabbatar da wannan kalamin na kutar tsaron ta najeriya gaskiya mutanen tangaza na girgiza mu sun yi kokari ina akwai wani da suka gani cikin tuhuma kai suka yi kokari suka sa kansu komai ga faruwa gare su dai suka tare shi kuma ko da aka bincike sa ga bindiga ga bindigogi da albarusai nan suka yi kokari suka kama shi daga baya suka ba jami'an tsaro na hukumar sojoji wannan mutanen guda biyu masu sharhi akan harkar tsaro kamar detective awal baladir iya na ganin cewa akwai bukatar samar da jami'an tsaro na cikin jeji kafin a iya shawo kan wannan matsalar da mai 'yan ta'adda jeji ne mafakarsu kuma daga nan ne suke tsara ayyukan ta'addancin da suke aiwatarwa. su forest marshal din nan su ne za su dinga sanin cewa ƙididdige na harkokin laifi ta inda mutanen nan suke da inda suke biyowa da inda suke zama su yi planning da sanda suke biyowa dole ne sai an san wayannan kafin a san yadda za a cin musu saboda babu yanda za a yi baka san cuta ba ka san maganinsa. Ayyukan ta'addanci da arewacin Najeriya sun kici sun ki canyewa domin ana ta samun rahotanni daga sassa daban-daban na aikata ayyukan na ta'addanci duk da kokarin da hukumomi ke yi domin shawo kan wannan matsalar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ka almasi dauke da sauran labaran duniya. To babu makeri yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da yin watsi da cewa an ka da shi a zaben shugaban kasa tare kuma da ci gaba da zargin cewa an tabka magudi a zaben. ga dukan alamu har yanzu gwamnatinsa bata fara taimaka ma zababben shugaba joe biden ba game da matakin farko na karbar ragamar mulki aikin wata cibiyar gwamnati da ke washington mai suna gsa a takaice shine ta amince da kasancewar biden a matsayin zababben shugaban ƙasa sannan ta kuma fara tsara yadda za a miƙa ragamar mulki wanda a hukumance kan faru ranar 20 ga watan janairu aikin cibiyar ne ta samar da ofis ma tawagar karbar ragamar mulki ta biden a duk sassan gwamnati da kuma taimaka wajen wasu ayyukan wani mai magana da yawon cibiyar ta gsa ya ce cibiyar ba za ta fara aikin miƙa ragamar mulki ba har sai an tabbatar da sahihancin nasarar biden to amma babu haske kan yaushe hakan zai faru ganin cewa har yanzu ana ci gaba da ƙidayen ƙuri'un wasu sassa na ƙasar. a wasu jihohi kalila ne kawai har yanzu ba a san wanda zai fi cin ƙuri'un ba tsakanin trump da biden kuma manyan kafafen labarai sun ayyana biden a zaman mai cin zaben shugaban kasar abirikos a alasan watara ya ci wa'adi na uku da kashi 94.27 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bisa ga sakamakon ƙarshe da aka bayyana jiya litini bayan zaben da jam'iyyun 'yan adawa da dama suka ɗaurace suka kuma yi watsi da shi a matsayin marar halalci manyan 'yan adawa na fuskantar zarge-zarge tun bayan da suka yi watsi da zaben na ranar 31 ga watan oktoba tare kuma da kafa wata gwamnati kishiyar mai ci a matsayin martani zan so in jaddada cewa ganawa da ni abu ne mai sauƙi a yau dinnan kamar yadda yake ajiya saboda tattaunawa ta tsakani da allah kuma mai ma'ana tare da 'yan adawa a yayin da kuma za a mutunta kundin tsarin mulki a cewar watara a jawabinsa ga ƙasa baki ɗaya ya miƙa goron gayyata ga tsohon shugaba henry kwanan biri saboda ganawa da shi cikin 'yan kwanaki masu zuwa bedi ya bi sahun 'yan adawa wajen ƙaurace mazaɓen da kuma kafa wata gwamnati ta daban jiya litinin shugaban amurka donald trump ya sanar ta kafar twitter cewa ya sallami sakataren tsaron kasar mark esper an sallami mark esper yana mai gode masa saboda aikin da ya yi abinda trump ya rubuta jiya litini kenan ta twitter da ana ganin esper zai ci gaba da aiki har tsawon lokacin mika mulki tsakanin yanzu zuwa lokacin rantsar da zababben shugaba joe biden a ƙarshen watan janairun shekara ta 2021 ko da yake jita-jitar yiwuwar korarsa ta karaɗe birnin washington na tsawon makonni shugaban ma'aikata na gwamnatin trump mark meadow ya sanar da esfa batun sallamarsa ta wayar tarho jiya litini tuma kafin shugaba trump ya rubuta a twitter a cewar wani jami'i a hirkwatar tsaro ta amurka a bayaninsa ga muryar amurka christopher miller daraktan cibiyar yaƙi da ta'addanci zai zama mukaddashin sakataren tsaron Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. gwamnatin jihar Neja ta tabbatar da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kamu da cutar COVID-19 kuma har ya keɓe kansa tsawon lokacin da za a tabbatar masa da cutar ta fita a jikinsa. A baya dai gwamnonin jihohi guda shida ne suka kamu da COVID-19 a Najeriya. ga wakilinmu mustapha nasir batsari da rahoto daga mina gwamnan jihar naija a najeriya alhaji abubakar sani bello ya harbu da cutar corona ko kuma covid-19 a kafofin sadarwa na zamani ne dai aka fara yayata wannan labari to amma daga bisani sakatariyar yada labaran gwamnan madam mary bawa barje ta tabbatar da gaskiyar labarin to amma ta ce lamarin bai yi tsanani ba sosai eh kamar da ya zamana yau da wannan yamman kuka ga cewa ya sa shi a twitter handle ɗin shi kuma ya yi magana da mu ya bayyana mana cewa ko da ya kamu da eh, cutar corona yana cikin condition mai kyau amma ya ɗauki lokaci ya shiga isolation wato ya keɓe kanshi da kowa so yana duban har lokacin da zai prove negative da za a ina ne yake yanzu yana nan gida a najeriya ko ko yana waje na yana najeriya ina na a waje da wannan na'am to amma yanzu menene makomar ainihin kwamishinoninsa dan mun ji an ce su ma wasu sun kamu me gaskiyar labarin gaskiya da zan gaya maka wanda ni na sani shine cewa ko kwamishinonin lokacin da aka so a fara da wannan labarin sun je sun yi eh, test hmm. kuma an samu cewa da su kowa na cikin eh, lafiyan kanshi ba samu wani da shi ko ba. To komi al'ummar jihar ke cewa akan wannan al'amari? Sunana Ishaq Ibrahim Kagara. Hakika wannan lamari ya tayar da hankalin makwaran gaske. To amma muna addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya. Jarrabawa ce kuma Allah ya jarrabi manya-manyan annabawa da ciwo kuma Ubangiji ta'ala ya ba su lafiya. To insha Allah muna addu'a wannan jagora namu Allah ta'ala ya bashi lafiya. Sunana Ali Muhammad Sani Adarawa Kwantagora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khalif lana khairan minha ah, ina kira ga dukkan yan uwa sauran jama'an musulmi duka da sauran jama'an Naija ku ci gaba da yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya kare sauran yan uwa musulmai da sauran jama'a wanda ba su kamu ba a baya dai gwamnonin Najeriya kimanin shidda ne suka harbu da wannan cuta ta corona to amma dukkaninsu sun samu sauki mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ina so in tambayi Alhaji Audu ne, John Muhammad tsohon shugaban ƙasa, ɗan arewa ne ba arewa ya fito, ƙarƙashin gwamnatinsa aka kafa wata tambaye shi wannan kuɗin ina suke idan shugaban ƙasa na ranku a kuma ado ba da gaske yake yi yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana ba ya ɗauki sanannen tsohon minista na ndc wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president ya ɗauke shi ba shi Jama'a Assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkanmu da sa mu da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu kawo muku kashi na hudu kuma wanda yake shine kusa da na karshe kan muhawarar da muke game da kasar Ghana da siyasa ta da kuma babban zaben da ke gaban mutanen Ghana. A ci gaba da wannan muhawarar da babu ya koma Makeri ya shirya mana tsakanin gaggan kungiyoyi ko kuma jami'an jam'iyyu biyu wato wanda dukansu sun taɓa kafa gwamnati wato wakilan npp da ndc yau za mu tashi ne ko kuma za mu taɓa batutuwa da dama yawan za su haɗa da maganar yaki da cin hanci da rashawa za mu yi magana kuma game da shi ya faru ga zunzurutun dala miliyan ɗari nan da amurka ta baiwa ghana can wasu watanni ko shekaru da suka gabata domin a yaki cin hanci da rashawa ne sannan idan aka dubi su wa'annan jam'iyyun guda biyu wacce ce tafi samar da tsarin kiwon lafiya mafi nagarta ba da bayan haka za mu ji wani shiri da aka ce ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta tsara wai na tanadar mutane makabartu to ko wacce jam'iyya ce kuma ya ke cike game da wannan baba ya ku makari bismillah a alhaji ahmad ayuba ka ji tambayar da naima alhaji audu arif na zancen menene kuke wani tanadi kuke ma yaki da cin hanci da rashawa a kasar ghana wanda a da baya kun ce za ku yi hakun nada wato mai ɗaukar kara na musamman special prosecutor a yanda mutanen ghana suke gani ba wani aiki da wannan special prosecutor ya yi to menene tanadi da kuka yi na yaki da cin hanci da rashawa a wannan lokaci da kuke nema a zaɓe ku idan kun samu kun yi tazarce kun ci gaba da mulki sannan sannan kuma in kana dan wani martani da za ka yi a kan batutuwa da Alhaji Audu ya yi a minti ɗaya tal da Allah ka takaita martaninka sai kuma ka ci gaba da wannan bayani. To da ji nagode. Da farko ina dan martani da zan bayar. Hmm. Ina so in tambayi Alhaji Audu ne. John Muhammad tsohon shugaban kasa dan arewa ne ba arewa ya fito. Karkashin gwamnatinsa aka kafa wata hukuma wanda ake ce mata sada wanda an kafa ta ne don ta yi yaƙi da talauci watan arancin ghana aka ba su kuɗi dalar america ɗari 100 million dollars tambaye shi wannan kuɗin ina suke wai gonar zabi za su yi da shi da aka je aka yi bincike su aka tambaye su wai zabbin kai saurari wani rashin hankali wani wani rainin hankali ba wai sun yi balaguro sun tafi ƙasan burkina yanzu saboda Allah wannan mutumin da zai iya zo yi batun cin hanci da rashawa ya zo ya ce zai tashi wani yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana motoci ba suka ringa raba yan mata lokacin da suke suke cikin mulki a a a alhaji ahmed alhaji ahmed baka da da shaida alhaji ahmed ka da shaida akan raba mata mota mm. duka waɗannan hanyoyi ne na badakala da kuma cin hanci da rashawa ƙarƙashin gwamnatin su to amma ya ce amma ya ce ya ce John Muhammad yana jan kunnin jama'ansa idan sun yi wannan rashin gaskiya mataimakin shugaban mm. shugaban ɗan takararsu wanda minista ne a ƙarƙashin gwamnatin ndc ya ɗauke shi ya bashi mukamin special prosecutor yanzu yana nan shi ke aiki a ƙasar ghana shi ke aiki wurin harkar watan cin hanci da rashawa saboda allah al'umma idan shugaban ƙasa na ranku a kuma ado ba da gaske yake yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar ghana ba ya ɗauki sanannen tsohon minista na ndc wanda aka tsaya takara da shi a matsayin vice president ya dauke shi ba shi saboda mun yarda da kanmu mun amince da abin da muke yi ba kamar ndc ba ne ba to shi to shi wannan special prosecutor akwai wani akwai wani kara da ya ka ko ya ɗaura wani tun lokacin da aka nada shi alhaji audu Alhaji Ayuba. Hmm. Yawa Alhaji Ayuba shi shi special prosecutor. yana cewa wai a hmm. wace zango muke Malam Alhaji Makeri, wallahi da akwai lokaci ne zan kirga ma ayyuka da muka yi a zangonnai sama da tamanin da shida wanda an kammala wannan ayyuka a ƙasar Ghana. To eh, eh, zan bar ka kirga zan bar ka kirga Alhaji Ayuba. an riga an kammala su. Alhaji Ayuba zan bar ka kirga. Harkoki ne kamar ruwan sha. Alhaji Ayuba. ruwa, kutulu haka da kuma dakunan masayi da kuma makarantu da sauransu da ake bayar da agaji a agaji a zangonni ake taimakawa zangonni a cikin manifesto ɗinsu ne suka faɗa mana sai suka ce mana gaba ɗaya zangonnin mu fara ƙasar Ghana za su gina mana makarantu biyu to mu cikin manifesto ɗin mu mun ce za mu gina makarantu ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha shida ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha shida cikin manifesto ɗin mu. Hmm. Me suka ba abin da suka kawo cikin manifesto su sai ta suka ce wai za su gina mana wani abin da mu a Hausance babu mu san sunansa wai za su gina mana mortuary ba abin da muke bukata muke. Mortuary wurin ajiyar gawa? shi matsalar da ke damun zango kenan. To mu matsalar da muka sani a zango shine mu gina makarantu guda goma sha shida. Um, to mun gode kwarai da gaske Alhaji uh, uh, uh, Ahmad Ayuba yanzu daman kan abin da nike son da mu mai da hankali kuma akan shine zancen kiwon lafiya kuma ka ɗauko wannan zancen mutuwari wanda yake shi ma ya danganci yana da alaka da zancen kiwon lafiya Alhaji Audu zan bari ka mana ko kuma ka nuna mana eh, menene don saboda abin da talaka yake so ya ji kenan don duk yanda aka yi mutum zai ɗanyi rashin lafiya ya je likita ya samu wato kulawan likita kuma akwai abin da aka zo da shi na inshoran kiwon lafiya yadda za a taimaka ma talaka menene jam'iyyar ndc kuke yi na ganin kun kyautata wannan tsarin kiwon lafiya da ma health insurance don saboda abin da zai kawo ma talaka sauki amma kuma kana da martani akan batutuwa da alhaji ahmad ayuba ya yi kana iya ka kamar da martani sai ka dora mana akan zancen kiwon lafiya abin da kuke yi baba in ma inda ya yadda da ya sunan abin talibin nan da na kwada mishi ya kira muna ɗaya kada yanzu muna zaunin ga zan ce maka sai babu nobodi koma kuma shi buwaba mun gina secondary school buwaba mun gina um, eh, eh, hospitals yanzu haka muna gina regional hospital muna gina military hospital daga ashanti region kawai ma kenan an mun ja ruwa mun kai kumawu. irin wayannan abubuwan da zan kira maka suna ashanti region na iya kira maka suna ya su goma kai ba ba ka sani ko da yake da kabar gane ya daɗe amma ka san abin da ke tafiya ka ɗauki lokaci na ka bashi ya kira maka ya kira maka unguwa ya gwada maka abin da aka yi cikin unguwa ɗaya ba hospital kamar batun kiwon lafiyan ga da muke faɗi yes president kufo shi ya kawo ya sunan shi um, health insurance mm. in ka yi health insurance ka yi kaje hospital free amma abin da president kufo ya kawo lokacin nan ka yi register kuma shi in ka zo konongo in kana ciwo ba ka iya zuwa hospital wato kana nufin kana nufin ka rajista wani wuri in ka je wani wuri ba za ka iya amfani da takardan inshoran ba kenan a ba ka iyawa to a ba ka iyawa to ci gaba ba ka iyawa ba ka iya ka fita ba ka iya ka fita kuma shi ka je mankaransu ko ya sunan shi a bosu ko manfontin da kuma kumashi in ya so a duba ka hospital bai yi in kana ciwo daga manfontin ka zo kumashi ba takardar ka bai aiki president uh, uh, mills ya zo ya ce duk inda ka rajista gana ka iya ka je ko ina je a duba ka abin da ya sa muka gina hospitals da dama cikin kasan gane kenan mun gina hospitals hospital da aka gina aka ta ya fi goma wayanda suke kan hanya ake ginawa ya fi talatin an gina chief compounds ya kai ɗari biyar an ki wayannan kanana kanana kanana anyi yanzu abin da muke ce ma jama'a shine kadinka daga district hospital zuwa ƙasa in kana rike da babu ko baka rike rike da health insurance district hospital har zuwa ƙasa kananan hospital na in kana da kadin da ke gwada kai dan gane ne ko ina ka je an duba ka fili ko ina ka ce an duba ka siri kuma in mun komo hospitals nan domin in kana da health insurance ba a hospital da za ka na amfani health insurance in kana rike da health insurance sai ka je garin da kake ba hospital district da kake ba hospital gina hospitals daga daga districts kenan don kada wani in yana ciwo ya ɗauki takardar shi ya je yawon neman clinic da za a duba shi da suka zo ya gwada maka daya clinic ya kira maka sunan unguwa sunan hmm. gari da aka gina clinic daya ba hospital ba ba hospital ba to shi ke clinic daya da suka gina ya gwada maka secondary school daya da suka tsaya ka ji to eh ina ina saurare ka daya da suka fara daga kasa har suka je sama ba ɗaya da suka yi ya gwada maka inda aka yi ruwa aka kai ruwa ya gwada maka inda aka kai lantarki to to ba laifi a ah, bari eh bari mu ji ta bakin eh, Alhaji Ahmad Ayuba to bari mu ji ta eh, bakin eh bari mu ji ta bakin Alhaji Ayuba akan batun tsarin kiwon lafiya da ma inshoran kiwon lafiya wanda aka kawo domin to talaka ya samu sauki ah, alhaji ahmed ah, za ka iya kai tsaye ka shiga batun kiwon lafiya amma kuma akwai wani martani da kake so ka yi bismillah eh to na farko Wani ya san harkar kiwon lafiya a Ghana ya san gwamnatin da jam'iyyar da in ta zo ta yin hoɓasa kuma da gaske take saboda national health insurance din nan da al'umma gane gaba daya suke cin moriyarsa karkashin mu ne lokacin da muka kawo kuma babu irin felekin da basu yi ba babu irin zanga-zangar da basu yi ba suka ce ba zai yiwu ba da muka bar mulki suka zo suka ce za su kawo wani abu za su yi masa garan babu su kawo wani abu na ake ce mai one time premium tambaye dan uwana tambaye shi one time premium din nan ina magana sai ke wato in ka biya so ɗaya baka ƙara biya dan wato in ka biya so ɗaya baka ƙara biya kenan shine one time premium ko eh to tambaye shi wanda suka zo suka ce za su yi garan mawo su kawo wannan yaran me hana su a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mako na gaba za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe kan wannan muhawara inda kuma a shirin ƙarshe din za mu tsunduma cikin ayyukan samar da tituna da asibitoci da makarantu da yake wannan jam'iyyun daga biyu sun yi gwamnati wacce ce tafi samar da wa'annan abubuwa ga jama'ar Ghana sannan kuma ina alƙawarin da ɗaya daga cikin jam'iyyun nan ta yi na samar da wasu cibiyoyin samar da aikin yi a dukkan zangonin Ghana. ba da bayan haka ina aka kwana ga mai ganar shata hanyoyin jiragen kasa a cikin wannan kasa din yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri da kuma grace alheri abdu da ta haɗa wannan shiri aliyu mustapha sakwata ne ke muku ban kwana daga washington dc a huta lafiya kuma da a gaida malamai yanzu ko ga ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya. Yawan masu ɗauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan goma bisa ga alkaluman jami'ar Johns Hopkins. Yayin da ƙasar ke fama da yaduwar annobar da ta game duniya fiye da yadda ta taba gani a baya. Cikin makon da ya gabata, Amurka ta yi ta samun karin masu ɗauke da cutar wajen sama da dubu dari kulle yomin wanda ya rubanya adadin da ta yi ta samu kulle yomin a watan da ya gabata. Yanzu mutane kimanin ɗari tara ne ke mutuwa a Amurka sanadiyar cutar kulle yomin. a halin da ake ciki kamfanin harhaɗa magungunan nan na pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin covid-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90 cikin 100 wanda hakan ya zarce abin da aka zata a baya wanda hakan kuma ya zama wani labari mai kyau kan yakin da ake yi da cutar corona masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero diodoni wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya kuma makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum